Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a nan jihar Filato ta ba da tabbacin gudanar da zaɓe a ƙaramar hukumar Kwamfan, inda aka samu gobara da ta lashe wasu kayayyakin aikinta ciki har da katunan zaɓe kusan dubu shida. A ranar goma ga wannan wata na Fabrairu ne dai gobara ta lashe ofishin hukumar zaɓe na ƙaramar hukumar kwamfan a nan jihar Filato. Gobarar ta cinye katin zaɓe dubu biyar da ɗari tara da tamanin da bakwai na waɗanda ba su karɓa ba. Gobarar ta kuma lashe akwatunan jefa kuri'a ɗari biyu da tasa'in da bakwai da janareta goma sha hudu da sauran muhimman kayayyakin hukumar zaɓen. Kan haka na tambayi kwamishinan hukumar zaɓe na jihar Filato Malam Hussaini Halilu Fai kowane mataki suka ɗauka don ganin asarar da aka yi bai shafi masu kaɗa kuri'a ba? Ai tun nan mun riga mun tabbatar ma mutane musamman su wadda suke wannan karamin hukuma na kwamfan din domin mun je mun yi mitin da su abin da na faruwa gari ya waye ni da kaina na tafi mun yi taro da ake cewa na ruwa da tsaki har da masu masu lura da irin eh, wannan zaɓe din masu sa ido na ƙasa har na ƙasashen waje duk mun riga mun yi mitin domin duk wa'annan kayayyaki wadda suka kone a wannan gobaran an riga an mai da su taimakon Allah ma su smart kari eh, rira din nan duk ba riga amma an ba wannan local government din ba akwai labarin cewa wato katin zaɓe na kusan mutane dubu biyar sun kone a nan gurin su za su iya gudanar da zaɓen kenan duk wadda ya zo mun sa kowa ya rubuta rajista na sunan shi wadda inda ya tabbatar katin shi na nan a wurin bai riga ya ansa ba kuma mun rajista din nan mun riga mun tura. Kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Plateau kenan Malam Hussaini Halilu Fai. Mataimakin sakataren Majalisar Mashawarta kan harkokin jami'i reshen jihar Plateau Sebastian Pioklam shawara ya ba masu kada kuri'a da su kai rahoton duk wani abin da suka gani ba daidai ba maimakon daukan doka a hannunsu. Idan mutum ya ga abin da bai daidai ba kare je cewa zai daga rikici akwai mutanen INEC wayanda su ne ya kamata ka gaya musu kuma za ka gaya musu cewa wannan abin bai daidai ba in sun hada baki sai ka dauki sunan shi ka zo ka bayar. Mu dai muna kiran su da duk ko mutum ya ga me da kare daga hankali ba ya rubuta. Shiko Salisu Idris Idris mai kilishi Bokos shawara ya ba jama'a da su bi cancanta wajen zaben shugabannai. Mu 'yan Najeriya ne ba mu da wani ƙasan da ya fi Najeriya. Mutum ya zauna ya auna domin yau in daɗi ne mu ne za mu ji daɗin nan da ko shekara hudu. In wahala ne ya zo dukanmu ne ba wai wane ɗan jam'iyya kaza ko wane ɗan jam'iyya kaza ba. Wane ne ya dawo kusa da talaka ya san damuwan talaka. 'Yancinmu kenan wannan shine kuri'ar da zami. A ranar Asabar 23 ga wannan wata na Fabrairu ake sa ran gudanar da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.